This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da dalol da kuma niya FM duka a jamhuriyar Nijar. Kuna kuma iya kama mata hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum Grace Alheri Abdi ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba daga birnin Washington DC da ma sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin mana yau Asabar 21 ga watan Nuwamba shekara ta 2015. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Shugaban Amurka Barack Obama ya yi tar da abin da ya bayyana da harin ta'addanci da rashin imani da aka kai wani otal a kasar Mali. Yau Asabar faraministan Malaysia Najib Razak ya yi kira ga takwarorin aikinsa shugabannin kasashen kudancin asiya da su haɗa kai wajen yaƙi da ta'addanci sannan a yanzu haka ana ci gaba da kada kuri'ar zaben gwamnan jihar kogi da ke tarayyar najeriya kanin labaran kenan kungiyar kwadago ta najeriya ta ce za ta kalubalanci yunkurin gwamnoni na kin biyan mafi kankancin albashi bisa dalilan cewa wayannan gwamnoni su fa suka shiga jam'iyya suke kirari wa talaka za a samu canji wa talaka kuma su ma ma'aikatan za mu ce gara haka sun ga irin zaɓin da suka yi sun ga irin canjin da suka kawo a ƙasan To yaya 'yan jam'iyyar APC ke ganin matsayin gwamnonin jam'iyyar? duk gwamnan da ya ga ba zai iya biyan albashi ba dubu sha takwas ya sauka in kuma suka ga su ci gaba da mulkin su a matsayin su na gwamnoni ba za su iya biyan albashi to su soke aikin gwamnati mun yadda su je su aikin da su da matan su da yayan su to sai ku biyo mu domin jin karin bayani sai kuma amsoshin tambayoyin ku na Ibrahim Ka Almasi Garba amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya yi tar da abin da ya bayyana da harin ta'addanci na rashin imani da aka kai wani otal a babban birnin ƙasar Mali da ya sanadin mutuwar mutane 25 yana mai shan alwashin farauto makasan. Da yake jawabi a wurin babban taron shugabannin ƙasashen yankin Asiya a babban birnin ƙasar Malaysia. Obama ya ce harin da aka kai birnin Bamako ranar Juma'a babu abin da zai haddasa illa sa amurka jajircewa wajen yaƙi da ta'addanci kamar mummunan harin nan da aka kai birnin paris da sauran hare-haren da muka gani akai-akai ko muke gani akai-akai a sauran wurare wannan ma wani mummunan al'amari ne mai ankarar da mu cewa nau'ukan ta'addanci na barazana ga ƙasashenmu da dama a cewar shugaba obama a kuala lumpur da ya halarci taron shekara-shekara na kungiyar kasashen kudancin asiya asian a takaice ya ce kawaye da abokan tafiyar amurka sun dukufa wajen kare kasashensu da kawar da aƙidojin tsana da ke yada ta'addanci da daƙile tushen ta'addancin wasu ƙungiyoyin 'yan bindiga na yammacin afirka wato da reshen alka'ida na yankin magarib iqm a takaice da wata mai alaƙa da ita wato yalmurabitun sun yi ikirarin haɗin gwiwa na kai harin wani jami'i a ma'aikatar tsaron amurka ya bayyana iqim da wadda aka fi zarga shugaban mali ibrahim bubakar kaita wanda ya katse ziyarar da yake yi a ƙasar chadi ya koma birnin bamako jiya jama'a ya ayyana dokar ta ɓaci da kuma ranaku uku na makoki a wannan ƙasa ta yammacin afirka a wani jawabin da aka yada ta gidan talabijin na gwamnati kaita ya ce gwamnati za ta yi duk abin da take iyawa ta kawar da ta'addanci a mali a halin da ake ciki kuma a yau asabar firaministan malaysia najib razak ya yi kira ga takwarorin aikinsa shugabannin kasashen kudancin asiya da suka haɗa kai wajen abin da ya kira fifita sassauci bisa tsauri don a yaƙi masu tsaurin ra'ayi da yake buɗe babban taron asiyan kashi na 27 mai masaukin bakin ya ce ya dan kwaskure jawabu nasa ne saboda ya taɓo na baya-bayan nan a jerin hare-haren da 'yan bindiga suka kai ciki har da na faransa da mali da sauran wurare ya ce ya kamata duniya ta kwana da sanin cewa ya waje ba a tona asirin aƙidar ta'addanci don kowa ya san ƙarya ce kawai ba musulunci ba najib dai musulmi ne da ke shugabancin ƙasa mai rinjayen musulmi shugaban amurka barack obama ya faɗi bayan ganawarsa da najib cewa malaysia na taka rawar gani a yakin da ake yi da isis kuma za ta iya taimakawa gaya wajen yaƙi da aƙidoji masu haɗari da ke bullowa a yanzu haka ana ci gaba da kaɗa ƙuri'ar zaben gwamnan jihar kogi da ke tarayyar najeriya wakilinmu mustapha nasir batsari da ke garin lokwaja a halin yanzu ya ce kawo yanzu babu wani labarin tashin hankali a zaben mai masu sa ido da dama daga ciki da wajen najeriya ya kuma zanta da waɗansu a rumfunan zaɓe. sunana liman salihu an fara a daidai karfe 8 na safe na ga akwai improvement yanzu sunana kwamar Ɗan juma bello sarki observer ne a yanzu dai mun zaga gurare da dama gaskiya zan ce komai na tafiya daidai. Mr. Richard Young mai sa ido ne daga kungiyar tarayyar Turai. Places I've seen, there's been a small delay in starting the elections, but uh, so far I think it, uh, all I've seen has been very peaceful. ya ce kawowa yanzu a wuraren da na gani an ɗan samu jinkirin fara zaben da zuwa wannan lokaci ana tafiyar da zaben cikin lumana su ma dai masu kada ƙuri'ar ga abin da suke cewa fasi abba ganaja village har yanzu dai abun yana tafiya kamar baya tafiya ba amma kuma komin dare sai mun wannan zaben ajiya maryam usman dalada na zo filin zabe ne kuma za ka ce mana da katri da is not ready we are waiting wani gari nan kenan ganaja village Hukumar zaben Najeriya dai ta ce akwai bambanci ta bangaren sanya idanu akan zaɓuɓɓukan da suka gabata a baya in ji kwamishinan hukumar Husaini Halilu Fai. Muna da kwamishinoni guda goma sha ɗaya wadda a yanzu da haka suna nan a ƙananan hukumomi da rumfunan zabe din. Kawo yanzu dai ana ci gaba da kada ƙuri'ar yayin da a ɗaya gefen jami'an tsaro ke ta shawagi da jiragen helikwafta a sararin samaniyar jihar Kogin domin ba da tsoro ga masu niyyar da fitina. To a gaida ba tsari to kuna fa shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. hukumomin belgium sun ɗaga matakin farga da ta'addanci a brussels zuwa na sama da gargaɗin yiwuwar kai hari shigin wanda aka kai birnin paris wanda ya yi sanadin mutuwar mutane 130 kwanaki takwas da suka gabata firaminista charles machel ya faɗi yau asabar cewa an ɗaga matakin fargar zuwa na hudu ne saboda wani bayani yiwuwar kai hari shigin na paris akwai fargar cewa wasu wato akwai fargabar cewa wasu mutane da dama dauke da bindigogi da bama-bamai na iya kai hari watakila ma a wurare da dama a cewar firaministan auni taron manema labarai wani bayanin hukumomin tsaro da aka yada tun farko ya gargadi jama'a da su kauce ma wuraren da aka cinkushe kamar wuraren raye-raye da kaɗe-kaɗe da manyan shaguna da tasoshin ababen hawa muddin akwai halin yin hakan hasali ma bisa shawarar hukumar 'yan sanda hukumomi sun rufe tasoshin jiragen ƙasa na birnin brussels zuwa aƙalla gobe lahadi saboda barazanar labaran duniya kenan kuka saurara To barin faro takon a Najeriya inda kungiyar ƙodagon ƙasar ta ce za ta ƙalubalanci yunkurin gwamnonin ƙasar na ƙin biyan mafi kankancin albashin naira dubu goma sha takwas da gwamnatin da ta jam'iyyar wato APC ta gada ta tsaida. A hirarsa da wakilin Abdulwahab Muhammad ta wayar tarho, mataimakin sakataren kungiyar ta ƙasa Comrade Nuhu Toro ya ce tilas ne su ƙalubalanci yunkurin gwamnonin. kungiyar kwadago ta nlc a ƙarƙashin shugabancin comrade ayuba wabba za ta kalubalanci yunkuri na jihohi na cewa za su rage albashi ko kuma ba za su iya biya albashi na mafi kankanta na dubu goma sha takwas ba minimum wage ko kuma albashi mafi kankanta ai doka ne kuma duk gwamnan da ya ce ba zai iya biya ba ya karya doka kenan tunda ba wai eh, eh, yarjejeniya ba ne kawai tsakanin kungiyar kwadago da gwamnatin najeriya a'a doka ne na kasa cewa ya halarta kowane ma'aikaci a hanshi albashi mafi kankanta a Najeriya dubu goma sha takwas. Alhaji Nasu Ibrahim Darazo ɗan jami'ar PDP shi ma ga batun da ya ce kan wannan al'amari. Abin da yake faruwa wanda shugabannin gwamnoni suka yi a ƙasar nan suke maganan cewa ba za su iya biyan albashi akan naira dubu sha takwas kamar yadda ta ta yi umarni a biya tun lokacin tsohon shugaban ƙasa. suke cewa kirarin ba za su iya biyan wannan albashin ba har ga allah bai yi daɗi wa al'ummar ƙasar nan ba kuma maimakon a ce gwamnonin sun rage yawace yawace da suke yi fitan kasashen waje da sauran irin yadda suke yawace kaga yanzu mu nama example da nan jihar Bauchi mu tun da Allah ya aka yi wannan zaben gwamnan bai taba yin sati a garin nan ba wanda fitan gwamnan nan kuma fitan kuɗi ne kowa ya sani ko bu su ce za su rage abubuwan da su kansu ake biya da baya da suka zo suka samu ba kaga wannan ba su yi adalci wa al'umma ba ba su yi adalci wa kansu ba ko ba su yi adalci wa jam'iyyar da suke shugabanci ba duk wa'annan gwamnoni kuma su fa suka shiga jam'iyya suke kirari wa talaka za a samu canji wa talaka kuma su ma ma'aikatan za mu ce gara haka sun ga irin zaɓin da suka yi sun ga irin canjin da suka kawo a ƙasan wanda suna kirari sun samu canjin adalci ne sai gashi to irin adalcin yanzu da za a musu za a fara hawa doron bayansu akan maganar albashi alhaji baba kofar gabas azare yan jami'ar apc ne ni na kira da kungiyar gwamnonin najeriya abdulaziz yari na so ya sani ya kuma ji don allah ya ji tsoron allah idan ya duba yadda ya samu halin ya samu kansa a yau babu abun da zai gaya wa al'ummar najeriya da gwamnoni sai dai godiya in an ce dubu sha ba dubu ana dubu sha takwas ya kamata su ninka dubu sha takwas nan sau uku dalili kuwa idan yadda ka duba talakan ƙasar nan ya tsaya tsakaninsa da allah domin yana ganin zai samu canji zai samu sanyi idan an idan wannan gwamnati ta kafu duk gwamnan da ya ga ba zai iya biyan albashi ba dubu sha takwas ya sauka ya in kuma suka ga za su ci gaba da mulki su na gwamnati a matsayin su na gwamnoni ba za su iya biyan albashi to su soke aikin gwamnati mun yadda su je su aikin da su da matansu da 'ya'yansu idan za a iya tunawa ƙungiyar gwamnonin kasar ta fitar da sanarwa a cikin wannan mako a ƙarshen taron su da suka gudanar suka ayyana cewa ba za su iya ci gaba da biyan naira dubu goma sha takwas a matsayin mafi ƙarancin albashi ba sabili da faduwar kuɗin mayan fetur abdulwahab muhammad muda amurka daga bauchi a najeriya To dangane da albashin ne Zaidu Bala ya aiko sakon imel cewa Baba Buhari kada ka yarda da maganar gwamnonin Najeriya da suka ce ba sa iya biyan mafi kankancin albashi. Duk gwamnan da ba zai iya biyan albashin naira dubu goma sha takwas ba ya kamata ya gaggauta yin murabus. Da fatar Baba Buhari za a sa a daidaita albashin ma'aikatan jihohi da na ƙananan hukumomi daidai da na gwamnatin tarayya domin kasuwa ɗaya suke cefane. To daga batun albashin kuma sai harkokin gudanar da mulki a Najeriya inda hukumar EFCC ta yi dira mikiya a gidan tsohon gwamnan jihar Sokoto Alhaji tahiru Bafarawa da ke ƙasa saudi a halin yanzu. Abokin aikinmu Mahmud lalu ya samu zantawa da shi inda ya bayyana cewa. Na so in shiru a waɗannan abubuwa amma saboda na da kuma iyalina ya zama dole in yi magana. Bisa ga tambayar da kai ta ziyarar EFCC gidana ina ganin bangare biyu ce na farko dai efcc sun san na san su yanzu haka ina da shari'a muna son kai na kotu shekara shida kuma babu ran da na taɓa rashin zuwa kotu sannan kuma wannan magana ce ta kayan sojoji wannan rigima da ake na maganar sambo ko maganar kayayyakin yaƙi ni ba ɗan kwangilas kayan yaƙi ba ne kuma ina tabbatar ma jama'a ta masoyana cewa duk abin da zai sa a so wani abu wanda wani zai rasa rayuwa ta yi da in sami kuɗi kar Allah shi bani su duk abinci bincike an gama bincike ba inda an hanka za a ga an bani kwan gida sayan wani a ofishin a ofishin NSA ko a ofishin Sambo to amma a naka iya tunanin kana ga menene yasa ita hukumar ta EFCC ta kai wannan ziyara gidanka eh to kaga wannan kuma sai in na koma gida duk abin da suke tambaya insha Allah ina da amsar shi abin bakin ciki in dai magana cewa an zo za a zo gida na karfe shida na asuba karfe shida su iya sani cewa na ban najeriya tun bakwai ga wata saboda haka yau kwana goma sha biyu da rabona da najeriya amma a ce an zo gida na jiya a ce kuma ana nema na ai kasan wata ce in ha akwai wani abu wanda zai kasance ya shahi abin da zai sa dangantaka da sambo to ina tabbatar ma jama'a ba abin da zai raba da sambo sai mutuwa insha Allah sannan kuma ba ni tsoron a menene a EFCC kuma insha Allahu da zarar na gama abin da nake yi sati mai zuwa zan koma Najeriya kuma zan kai kai na AFCC in har suna nema na dan da yake sun zo gida na karfe shidda ba su zo ba su kai takardar gayyata ta ba dan ba a zuwa gidan mutum ga mutum iri na mai matsayi a Najeriya iri na na wuce in yi gudu kamata in har akwai wani abu aika min takardar gayyata ba a zo gida na karfe shidda sai da karfe shidda shin ana nema na ne ko ko ana neman rayuwa ta ne saboda haka waɗannan abubuwa abin tambaya ne yanzu gare ni mm. ya me zai sa aje gida na kashe shida to da yake kayi batun cewa babu wanda zai raba ka da samba da suki ya kake kallon wannan tuhuma da ake mai wannan abin da insha Allahu shi zai iya ba da ansa akan akan wannan ni dai a matsayin dan uwana na mai ganin mutunci na ganin mutunci ne sai nake dama zai je kotu zan raka shi wannan dangantaka da tsakana da shi daban ba ya shafi aikin shi ba wannan kuma shi zai kare kai ne ba zan iya kare shi ba amma dai abin da raka shi ina raka shi kan dangantaka ta da shi ta tura tsakanin da shi ya wanda yake mun gadi juna tun ga uwayen mu hmm. saboda haka ba abu ne wanda muka sabu Abuja mun gadi juna ne tun ga uwayen uwayenmu gishiri ne maman kaɗe dariyar rana idan ruwa ya zo sai gishiri ya ji kunya ko me za ka rinka yin tunani tsohon gwamnan jihar sokoto alhaji a tahiru bafurawa hirarsu da mahmud lalo to kada dai a sha'afa kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washinton dc yanzu agogo ma'anan washington na cewa karfe goma da minti goma sha shida na safe ga shirinmu na gaba Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Kamar yadda kuka ji a makon jiya, a lokuta daban-daban da suka gabata, masu sauraronmu sun yi tambayoyi masu yawa game da asalin Hausawa da Fulanin da ke ƙasar Sudan da kuma alaƙar garin mai wurno na Sudan da na sakkwatan Najeriya. Yau za ku ji kashi na biyu na amsar tambayar. Masu tambayar sun hada da Lawal Wisdom Aure Katsina da sani Shaga Kaura Katsina da Abdulkadir Lawal Sha Iskawa Katsina da Hassan Muhammad Binanci da Bala Suleiman Musa Kano. Sai kuma amsar tambayar Malam Muhammad mai kayan miya Gombe mai son sanin kasar da tafi noman shinkafa a duniya. To bari mu fara da amsar tambaya kan kasar da tafi noman shinkafa a duniya. Idan Malam Muhammad na saurare, Ga abin da ya sauƙaƙa. Malam Muhammad, ƙasar da tafi noman shinkafa a duniya ita ce China, wadda a shekara ta 2012 ta noma tan miliyan 204 da 285 wanda shine kashi 28.4 na shinkafar da aka noma a duniya a shekarar. Ta biyu ita ce India, wadda ta noma tan miliyan 152 da 600 wanda shine kashi 21 cikin 100 na adadin shinkafar da aka noma a duniya a shekara ta 2012 din. Ta uku ita ce kasar Indonesia wadda ta noma 10 miliyan 69 da dubu arba'in da 141 wanda shine kashi 9.6 cikin 100 na shinkafar da aka noma a shekara ta dubi da a duniya. Ta hudu ita ce ƙasar Vietnam wadda ta noma 10 miliyan arba'in da da dubu da wanda shine kashi shida cikin ɗari na yawan shinkafar da aka noma a duniya a shekara ta 2012. Ta biyar ita ce Thailand wadda ta noma tan miliyan 37 da dubu wanda shine kashi biyar da ɗigo biyu na shinkafar da aka noma a duniya a shekarar. Sauran kasashen da ke noman shinkafa sosai a duniya sun hada da Bangladesh da Philippines da Bamako, Myanmar da Brazil da Japan da dai sauran na kasa da su. Sai kuma kashi na biyu na amsar tambaya kan asalin Hausawa da Fulanin ƙasar Sudan da kuma alaƙar garin mai wurnin Sudan da na Sokoton Najeriya. Idan masu tambayar na saurare ga kashi na biyu na ansar da abokin aikinmu Ibrahim Alfa Ahmad ya samo daga Farfesa Al'amin Abu Manga, shehin malami akan harsunan Afirka, kuma shugaban sashen harsunan Afirka a jami'ar Hartun Sudan, wanda hasali ma kakanninsa 'yan gabarin ne da ke karamar hukumar Darazo a jihar Bauchi, Farfesa Abu Manga ya ci gaba da cewa. Da daɗin Fulani kuma akwai su kuma akwai waɗanda suka tashi lokacin da Mahadi ya bayyana suka taimake shi har suka zo Umdurman wato santarar su Umdurman Khartoum kenan. Hmm, to bayan abin Mahadi wato wajen milkin mallaka in shiga su ne suka zarce har zuwa Blue Nile wato ƙasar mu kenan hmm. muke yanzu. Hmm. To irin waɗannan duk akwai garuruwan na daɗaɗɗun fulani amma su ba wai direct daga yammacin afirka suka tashi ba wato sun zanna ne a darfur da kurdufan suka bi suka bi mahadi har hmm. zuwa umdurman hmm. bayan yakin karari bayan mahadi ya ta faɗi suka yi abin kudu wato wato bayan da sojoji na turawa 'yan mulkin mallaka suka murkushe sojojin almahadi almahadi eh. wato in 18 18 wato shekara dubu da dari takwas da tis'in da takwas. Haka. A lokaci shi ne wato Kitchener ya ci abin nan Undurman Khartoum to shi ne mulkin mallaka ya shiga na yanzu. Haka. To bayan Mahadiya ta faɗi su waɗannan waɗanda suka Mahadi Ansar kenan wasu mafi yawan su suka yi kudu. Eh. Har zuwa Blue Nile wajen gari mai suna shaktalha au Shektalha. Ah. To wannan gari ma na shima da shi da shafalha da watashin garuruwa biyu waɗanda su kakansu dama fulani ne suka kafa to kasan idan irin wannan kowa sai ya je ya nemi yan uwansa mm. saboda haka da su koma yammacin sudan ba mm. sai suka zo nan suka zanna shi kenan waɗannan su ne kashi na ɗaya su ne kashi na ɗaya da ɗaɗɗun fulani na ɗaya kashi na biyu su ne mutanen hijira mm. mutanen hijira waɗanda ka san in mun ce hijira shine hijira a tahiru a tahirun a to a tahiru lokacin lokacin sultan a tahiru a sakkwato kenan a tahiru da teris hmm. a tahirun amadu hmm. lokacin da uh, sokoto ta faɗi wato in shekara dubu da ɗari tara da uku hmm. cikin watan uku cikin march kaga shi at-tahiru ya ja hijira ya yi gabas mutane suna joining har aka ce can burmi kusa da uh, can kasan gombe hmm, kusa da bajoga in kana jin gari mai suna bajoga eh haka ne wajen bima to nan ma akai yakin burmi hmm. wato ran ashirin da bakwai na watan juli wato dubu da ɗari tara da uku eh. to a attahiru ya yi shahada ɗansa mai suna mai wurno muhammad bello mai wurno ya ci gaba da hijira tare jama'arsa su rinya yanzu mutanen katagun ne borno gudiri hmm. Suka kutawa nawa da katsinawa da kowane irin har ma da mutanen mali waɗanda can ma aka ci garin su suma suka fita hmm. wato suka bi a suka zo don ƙasa hausa da baya da a ya tashi da shi da shi ma suka bi kamar su alfahashin kana cin suna alfahashin hmm. wato na tijjani yake eh, dan amin wan al'umar alfuti yana jin sunan umar alfuti ko eh umar alfuti eh kwarai umar alfuti a ah, ah. to mutanen sa ne su ma sun joinin abin nan hijira ah. to waɗannan sun hada da mafiyan da ne amma akwai hausawa considerable a number of hausawa to sunan suka da hijira su har suka kai shattala on the blue nine hmm. shekara dubu da ɗari tara da biyar suka yi kamar ah, shekara a can mai gari mai suna Shattalha yana gabacin the eastern side of the river. Hmm. Bayan ah, shekara ɗaya suka ƙetara suka zo on the western side wato ta yamma da ah, wannan kogin da yammacin kogin hmm. suka kafa gari mai suna mai wurno hmm. mai wurno to yanzu shine sunan ya zama mayirno a kan kasar larabawa wani ba sa iya su faɗa sunan ba sa iya faɗan mai wurno mai wurno eh. mm. sunan mai wurno sunan an sa ne muhammad bello mai wurno kan attahir wanda ya shahada mm. a burmi ka gani ko haka wannan gari shine garin mu shi ni nan ne a garin mu haka kuma ne cibiyar duk fulani da hausa a sudan ne saboda mafi girma mm. mutanen mai wurno sun kai dubu hamsin mutanen da ke cikin garin eh, kuma shi garin ya zama birni a gaskiya. Hmm. Shi wannan garin yana cikin wace jiha ne kace? Wani Central Sudan wato tsakiyar Sudan wato a bakin kogin Blue Nile kamar kilomita uku daga hmm. kudancin Khartoum. Haka. A bakin Blue Nile. Eh, haka na gane. To daga nan mai ma wasu mutane da yawa suka tashi suka ɗaura suka je suka kafa ruwa. a can kudancin mai wurno a can gabacin Sudan da jazira wato garuruwa dai da yawa suka kafa su mutanen hijira. Hmm. To waɗannan har yanzu ringayen mafi yawansu wato har yanzu suna filfilancin nasu. Hmm. Amma yanzu matasa sun fara manta da filyanci suna larabci fiye da filfilde wasu eh. suna ji ba sa mai dawa ah. kuma wannan gari of course shi ne nan sarautar abin nan shi har yanzu wato gidan sarauta shi na gidan shehu shi kwafin attara su ne suke sarauta har ida yau kashi na uku shi ne hmm. fulanin daji da more recent wato suna nan kamar shekara saba'in haka sittin haka da suka shige suna can kudu daga sinnar ana ce da wajen sazan blue nile hmm. kilomita ɗari uku kuma kudu daga daga mai ruwan E, eh, wato kamar suna can ta wajen kusa da inda sudan take iyaka da kamar sudan ta kudu kenan ko? yanzu bayan an abin nan bayan an tara ba ba bayan an raba kusa da iyaka mm. kusa da iyakan sudan ta kudu haka sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansar wasu tambayoyin ciki har da ci gaban ansar tambaya kan asalin hausawa da fulanin sudan yanzu a madadin Profesa al'amin abu manga na jami'ar hartun sudan wanda ya ba mu ansa da wanda ya haɗa mana sautin mr caleb da injiniyan mu ni ku ibrahim kalmasi garba ke cewa kasance lafiya lau To Ibrahim karkai nisa ga Ibrahim ɗin da takaitattun labarai. shugaban amurka barack obama ya yitar da abin da ya bayyana da harin ta'addanci na rashin imani da aka kai wani otal a babban birnin kasar mali da ya yi sanadin mutuwar mutane wato 25 yana mai shan alwashin farautu makasan a yanzu haka ana ci gaba da kada ƙuri'ar zaben gwamnan jihar kogi da ke tarayyar najeriya rasha ta ce ta ƙaddamar da gagarumin jerin hare-haren bama-bamai kan muradun isis a siriya ministan tsaron ƙasar sargi shaigu ya yi bayani ma shugaba vladimir putin jiya jama'a cewa jiragen saman rasha sun ragargaza wato matatun mai sha biyar da motocin dakon mai sama da 500 a jerin hare-haren bom da suka kai a satin nan kawai ma a yunkurin na ƙasa tattalin arziki da hanyar samun kudaden shiga na isis shegu ya kuma ce jiragen ruwan rasha sun harba makamai masu linzami guda 18 tun daga tekun kaspiya suka ruguza wuraren da suka auna a lardin raka da idlib da aleppo ya ce hare-haren jiragen saman sun yi lahani sosai ciki har da kashe 'yan bindiga sama da 600 a wani hari guda ma kawai da aka kai a lardin dayar arzubur a gabashin siriya hukumomi a afghanistan sun ce yau asabar wasu 'yan bindiga da ba a san asalinsu ba sun yi garkuwa da wasu matafiya wajen ashirin da ke cikin wata motar bas a yankin kudancin kasar inda a farkon wannan watan wasu 'yan bindiga da ke da alaka da isis suka fille kawunan wasu farar hula to a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci kafin mai sallama bari mika gaiso fata alheri da taya murna ga Reverend Sani Bature da mai ɗakin sa domin auren ɗansu yau Isaac Bature da Lidiya Yakubu da aka yi a majami'ar Ekuwa Seminary Jos. Allah ya ba da zaman lafiya. sai kuma gaisuwar sada zumunci ga suleiman sani a mararraba kankaran fashi da fatan iyali na lafiya yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da kuma caleb da injiniyan mu alheri ke muku fata alheri sai kuma da yamma idan allah ubangiji ya nuna mana thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.